بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan darussa masu albarka a wannan darasa na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan rana wacce ita ce ranar sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara wanda yau muna majalisi na goma sha shida a wannan masallaci na bilal bin raba ko marusa da ke birnin katsina a jiya mun tsaya daidai inda allah yake bayani akan kudurarsa alam tara ilal ladina kharaju min diyari baka gani ba zuwa ga waɗanda suka fita daga gidajensu wahum urufun suna da yawa dibinnai ne hazar al saboda gudun mutuwa gudun ka Allah ya kashe su a gurin fa qala lahum mutu bayan tabbatar sai Allah ya kashe su thumma ahyahum sannan ya kashe su sannan ya raya su zuwa wani lokaci inna Allah lahu fadlin 'ala nas Allah mai falala ne ga mutane walakin aktaran nasi la yashkurun amma mafiya yawancin mutane ba sa gogewa wa qatilu fi sabilillah Allah ya ce musu ku ci gaba da yaki dan dawo kalmar Allah wa alamu ku sani anna Allah samiun alim Allah ne ji ne kuma masani na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بلغ حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar yana faɗaitarwa zuwa ga biyayya ga Allah, yake cewa man zallabi ya ƙuridu Allah a ƙarzan hasana, wane ne zai ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyau mana wane ne zai ciyar saboda Allah subhanahu wataala fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira shi kuma Allah idan ya tashi ya ninninka mata abin da ya baya. nan ayar Allah yana faɗaitar da mu akan ciyarwa saboda Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗaitar da mu a wasu gurara Allah yana cewa aminu billahi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi alladhina amanu wa anfaqu lahum ajrun kabir Allah yake cewa ku imani da Allah kuma ku ciyar daga abin da muka sanya ku a matsayin halifofi muka sanya ku halifa saboda wannan kuɗin da kake tare da su halifa ne ka idan ka mutu wani ne zai gada kamar yadda kai ma da na wasu ne ka gada Allah yake cewa wa malakum Allah madaukakin sarki yake cewa wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi miratus samawati wal yasa ba za ku ciyar ne saboda Allah ba alhalin gadan sammai da kasai na Allah ne mana an kowa ya mutu Allah ne zai gaje komai wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli waɗanda suke rowa game da abin da Allah ya basu ne daga falala kada su yi zaton cewa alkhairi ne a gare su bal huwa sharrun lahu sharri ne a gare su sai yutawwaquna ma basiru bihi yawm alqiyama abinda suka yi ruwa za a nannade musu shi ko kuma kamar yadda su a wasu ruwayoyin na hadisi za a mayar da shi miciji mai kora yana tare su yana cewa ana maluka ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana kwaɗaitarwa a kan ciyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ma na ƙasa malum min sadaka ma na ƙasa malum min sadaka dukiya ba ta taɓa raguwa ba ta hanyar sadaka in kana yin alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai ninninka maka zai dinga hudo maka da albarka ta inda baka zato saboda haka duk lokacin da ya zamanto kana alkhairi to Allah subhanahu wataala zai dinga fito maka da maye gurbi kamar yadda ya zo a cikin ayat suratu saba wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuflih duk abin da kuka ciyar daga wani abu ko ya yake fa huwa fu Allah madaukakin sarki zai mayar da shi shine ma'anar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuflihu duk abin da kuka ciyar na alkhairi ko yaya yake to Allah madaukakin sarki zai mayar da wannan alkhairi a kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullum idan mutane suka waye gari akwai mala'iku guda biyu waɗanda la yake wata ɗaya zai ce Allahumma ati mumsikan salafan ɗayan kuma zai ce Allahumma ati mumsikan ya Allah duk wanda yake cewa Allah ka mayar masa ko ya Allah duk wanda yake riƙewa Allah ka haɗa shi da ka a cikin hadisi al-abniya'u a cikin hadisi al hum al muqilluna al qiyamah masu kuɗi ranar a duniya sune talakawa ranar al-qiyama illa man qala hakaza wa hakaza sai wanda ya bayar nan ya bayar nan ya bayar sha ibn al-qayyim yana cewa duk mutumin da yake kyauta bai cika samu mahasada ba ko da mutane za su mai hassada to za su mai hassada ne bilutufin mana za su mai hassada wacce take ta tausasawa amma duk sanda ga mutum yana da kuɗi hassada da mutane suke masa ta yi yawa to ka bincika za ka ga akwai matsala akwai wani da aka kona masa makaranta Shi ne sai nake bawa wani abokin shi labari nake cewa wane yana cewa hassadar da mutane suke mai ta yawa shi ne sai yake cewa ai dole a mai hassada ya ce ka gani dinnan akwai makarantar da yake kula da ita ni ne hanya aka ba shi amma da shi sai ya kore ni ya ce min kuɗi ne kake so ka samu saboda haka sai ya kore ni ya ce to kaga dole a mai hassada so galibi mutane yadda Allah subhanahu Ta'ala ya halice su in dai ba ka ɗan goga musu to za su maka hassada za su ta maka fatan shari amma in dai kana ɗan mummurza musu to duk inda ka wuce za su ce a dawo lafiya ko da aƙida ku ta bambanta ala kulli hal amma yadda suke cewa alheri dan koyi to haka kuma yake ɗin dan koyi ko yaya kai wa mutane za ka mallake su ta haɗu ta abu in kuna yi wa mutane kyauta to za ku samu soyayya ina fata mun gane akwai mutanen da suka shiga musulunci suka tabbata a ciki saboda kawai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabi ya ba shi garki aka sake mai wata kyauta ya je ce da mutanen sa kai na je wajen wani mutum wanda baya tsoron talauci ala kulli hal Allah yana koyar da mu akan mu lokacin da wannan ayar ta sauka ta manzon ladhi yuridu Allah qardan hasana akwai wani sahabi da ake ce mai Abu Dahda al-Ansari sai je ce ya manzon Allah Allah yana neman mu bashirance sai ya ce eh ya Abu Dahda sai ya ce ya manzon Allah kwana hannunka sai ya bashi sai ya ce to ya manzon Allah na rantawa manzon Allah na rantawa Allah gonata kuma wannan gonar tawa da na ranta wa Allah akwai ne guda ɗari shida saboda haka matarsa ummu da hada da 'ya'yanta duk suna ciki sai ya kira ta ya ce mata ya ummu da hada ta ce labbai ina amsa kiran ka ya ce fito wannan gonar da kike ciki na riga na ba wa Allah rancanta ina fatan mun gane saboda haka wannan yake nuna mana irin yadda sahabbai idan suka ji hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suke iya kokarin su wajen dabbaka shi da sun ji kawai sai su iya bakin kokarin su su ga cewa wannan hadisin yadda ya zo sun yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni saboda haka Allah yake cewa wallahu afa yudha'ifahu lahu ad'afun kathira sai Allah ya ninninka masa ninninkawa mai yawa Allah yana nuna cewa yana ninninka wa mutum ayyukan alkhairi idan yayi kamar yadda ya zo a cikin aya wacce za ta zo nan gaba masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba misalin waɗanda suke ciyarwa saboda Allah kamar misalin wanda ya shuka kwaya ɗaya ne ita kuma ƙwayar nan sai ta fitar da soshiyoyi guda bakwai kowace soshiya ta fitar da ƙwaya ɗari an haɗa duka nawa kenan ɗari bakwai sai Allah ya ce wallahu mudha'ifu liman yasha saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa Abu Usman an yana cewa babu wani wanda ya fi min sama da abu huraira saboda haka akwai lokacin da a abu huraira ya zo hajji saboda haka sai na ji labari cewa ahalul basara suna faɗan cewa abu huraira ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yudha'ifu hasanata alf alf hasana Allah yana ninka kyakkyawan aiki sau miliyan ɗaya Shi shine ma'ana alfi alfi na ko saboda haka sai na ce musu wai haku wallahi ma ahadin ahadun mu mujalasatan li abi ne ba ku wanne fi ni zama da abu horaira ni ban taba jin abu horaira ya faɗi wannan hadisin ba yake cewa sai na ce lallai sai na je wajen abu horaira na tabbatar da cewa shin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbas ya gaya masa wannan hadisin eh, yake cewa saboda haka sai na tafi sai na samu cewa ya tafi hajji saboda haka sai na tafi nima hajjin dan na haɗu da shi da na haɗu da abu huraira sai nake tambayar ta cewa ya kai abu huraira ahalul basara ne suke cewa sun ji ka kana cewa inna allaha yudha'ifu alhasanata alfa alfi hasana cewa idan mutum ya aikata aikin alkhairi guda ɗaya Allah yana iya ninka shi so miliyan ɗaya sai Abu Hurairah ya ce wa ma za ta ajabu min za me yasa kake mamaki akan haka gashi kuma Allah yana cewa wallahu Allah yana cewa man dal ladhi yuridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katira alhali Allah yana cewa Allah yana cewa wa zai bashi rance idan ya ba shi rance shi kuma zai ninninka masa yana cewa kuma ma mata'ul haya ma hayatid dunya fil akhirah illa qalil in ka kwatanta duniya da abin da yake cikin ta da lahira ai kadan ce za ta zama sai ce wallazi nafsi bi yadi na rantsa da na rantsa da na rantsa da wanda raina yake a hannunsa ko إن الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادي من زعل الله تراد أمين الله سبحانه أغريش أنا شوى إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة نوي كينا ألف ألف حسنة مليون ko dubu so dubu biyu nawa kenan ko ba ku taɓa riƙe su ba ne a ba ku taɓa riƙe miliyan biyu ba ko lissafin ne da ya samu tangarɗa na lissafin ne ya samu tangarɗa Su ala kulli hal miliyan biyu shi ne dubu so dubu biyu ko dubu so dubu biyu shi ne miliyan ina fatan mun gane saboda haka akwai hadisai da yawa irin waɗannan wanda suke nuna yadda Allah yake nuna Kanada daga cikin annabi sallallahu alaihi yana cewa wanda ya shiga kasuwa daga cikin kasuwanni yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kataba allah lahu alf alf hasana Allah zai rubuta mai lada miliyan ɗaya wa ma ha anhu alf alf sayyi'a zai goge mai bai miliyan ɗaya ko saboda haka wannan da yana nuna mana mahimmancin ciyarwa zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa baba malam Salisu kullun aka isha musamman ranar litini da alamin yake tashi yana faɗaitar da wa'azin nan nashi wa'azi ne ya ratsa jiki musamman da azumin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi yawaita kyauta yana yawaita kyauta kuma idan azumi ya zo ya fi yawaita kyauta shi yasa wasu da yawa suke sanya zakkarsu sai ka zo a lokacin Ramadan ina fata mun gane saboda muhimmancin ciyarwa a wannan lokaci Abdullahi dan Umar yana cewa lokacin da Allah ya saukar da masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah kamar misalin kwaya ce wacce ta fitar da su sha bakwai har zuwa ƙarshen aya sai manzan Allah ya ce zidni rabbi zid ummati ya Allah ka ƙara wa al'umma ta wata kalala sai Allah ya saukar da man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira waye zai ba wa Allah rance shi kuma Allah ya ka masa saboda haka ninkin kuma da yawa sai nuna babu iyaka saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa rabbi zid ummati ya Allah wa al'ummata sai Allah ya saukar da inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah yana cikawa mata hakuri ladan su bi ghairi hisab ba tare da lissafi ba saboda haka wannan yana nuna mana cewa ladan da za a samu ma babu iyaka shi yasa in mutum ya samu dama ya dage abin da ya kamata Ka ta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda suke rage-rage wajen ciyarwa yadda suke rage-rage wajen ciyarwa a akwai lokacin da wasu talaka suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa zahaba ahlul dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada me yasa yusalluna kama nusalli suna talla irin wacce muke waya Muna kama nusu suna azumi kamar yadda muke amma kuma inda muka bambanta shine suna da damar sadaka da dukiyarsu mu kuma ba mu da shi annabi ya ba su abubuwa ya ce ku je ku yi tasbihi ku yi ku yi tasbihi ku yi alhamdulillah zuwa ƙarshe yadda za ka san yadda suke su da suka ji labari sai suka ci gaba dai sai suka zo wajen annabi suka ƙara kawo mai complaint sai annabi ya ce zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala Allah ce da yake ba wanda ya so saboda haka babu yadda za a ala kulli hal yana daga cikin abubuwa waɗanda za ka sha mamaki musamman in ka je saudiya ka ga masu kuɗi irin yadda suke dagewa da ibada wani kuma sai ya shiga ma itikafi wasu in sun je hotel ɗin ma bari suke ya shiga itikafi akwai abin bakin ciki rana alkiyama ka zo masu kuɗi suka fi talakawa shiga aljanna kaga sun yi sun yi biyu babu wala akwai talakawa da yawa masu kuɗi za su za su riga shiga aljanna a zahiri shi talaucin nashi bakin talaucin nashi ya hana shi yin biyayya ga Allah kullum tunani da yadda zai samu kuɗi bai tsaya ya bauta wa Allah ba shi kuma wannan gashi Allah subhanahu wataala ya bashi kuɗin kuma ya tsaya yana amfani da kuɗin wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala akwai wani abokinmu da muka karatu da shi a Madina yake ce mana wata rana ya je Makka an yi sallar tarawih aka dan yi wasu da ita raka 23 ake yi a haramin Makka da na Madina saboda haka ya yi wasu raka'o'i sai ya zamanto cewa ya ji ya gaji sai ya zauna yana zaune sai ya hanga akwai wani gida da yake kan dutse bangaren safa da marwa na san alajali za ka tuno shi gidan sarakuna ne yana nan akan dutse ta wajen safa da marwa in ka fita su anan suke yin sallar su yace kawai da ya ɗaga kai sai ya hango wasu da ƙaton ciki suna ta sallar tarawih kawai sai ya ji kawai gaba ɗaya gajiyar da take jikinsa ta kare yace yanzu waɗannan komai na duniya Allah ya tara musu amma su ba su zauna sun huta ba za shi ya zauna saboda haka sai ya ji gaba ɗaya gajiyar shi ta tattata Su ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna maka cewa a ɓangaren ibada ana so ka yi gasa da mutane ya zama to idan ka ga wani ya zarta ka a ibada ka dage amma za ka ga mutane da yawa suna gasa ne wajen motoci wajen shiga mota kawai abin da yake gabansa shine in abokinsa ko makocinsa ya canza mota shi ma bari ya yi ƙoƙari ya canza mota alhalin kuma abin da ya kamata shine mutum ya zamanto cewa yana gasa ne wajen ayyukan alkhairi ko ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله يكتشوا والله يقبض ويبسط الله شيني وندي يكي تلوتوا يريكي ويبسط كما يلوتا وندي saboda haka idan kaga talaka ka tabbatar da cewa ikon Allah ne ya zama da shi talaka ba wai ya zagi Allah bane Allah subhanahu wataala ya zamar da shi haka ina fatan mun gane sannan idan mutum ya zamanto mai kuɗi to shi ma ikon Allah ne don haka duka hikima ce ta Allah ahum yaqsimuna rabbi? Su ne suke raba rahamar ka ne Allah ya ce na hannu bai hun qasamna bainahum hun fil hayati duniya. ai mu ne muka raba rayuwa muka zama da wani talaka wani muka mayar da shi mai kuɗi Allah ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un mu ne muka sanya ta haka ba dan wani abu ba illa saboda tashi ya zama da tashi ababan yin kwadugo yanzu da mu da masu kuɗi duka kowa yana yi wa kowa kwadugo yanzu mu muna nan daga zaune irin yadiddika da waɗannan abubuwan na kayan gini suke shigo mana da su daga ƙasar waje su kuma idan sun zo irin share-share na gidansu da kuma gina gidansu da sauran abubuwa na abinci da sauransu talakawa su kuma sai su musu saboda haka Allah subhanahu wataala yi haka ne dan ai balance inda duka mutane sun zama masu kuɗi da rayuwa ba ta daɗi ba inda kowa ya zama talaka da rayuwa ba ta daɗi ba ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء inda Allah ya yalwata arziki kowa ya samu to da mutane da yawa sun zama azzalamai walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukarwa ne gwargwadon abin da yaso saboda haka wani inda an zama da shi mai kuɗi zai zama dan iska wani inda an zama da shi talaka zai zama mutumin banza saboda haka shi yasa Allah ya ba wasu kuɗi saboda shi ne ya dace da hikimarsa wasu kuma Allah ya ba su a talauci saboda shi ne ya dace da hikimarsa ko ilayhi turja'un zuwa gare shi kuke koma ranar alkiyama saboda haka kowa zai koma ba tare da kosisi ba wa taraktum ma wallakum wara'a zuhurikum duk komai da komai za ka bari saboda aka ce ka dage ka ciyar kamar yadda aka ce raka suna cewa munan, ba a zuwa da kuɗi wajenmu amma ana iya aikowa da shi kafin hasu ina fatan mun gane na bismillah alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa وبعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله سبحانه وتعالى ينا يوم باو النبي صلى الله عليه وسلم لا باري a cikin alkur'ani daga cikin fa'idojin waɗannan labarai shine dan ya tabbatar da zuciyar shi domin ya ba shi haƙuri game da abin da yake faruwa da shi na cutarwa da kuma ƙunci wala qad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum saboda haka wannan yana daga cikin hikimomin ba shi labari wa na naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi qada saboda haka wannan shine dalili fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ina fatan mun gane to anan ma Allah subhanahu wataala yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne na wasu daga cikin al'umomi waɗanda suka gabata Allah yake cewa alam ka gani ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa game da wasu jama'a yawanci idan aka ce mala'a qur'ani ana nufin suwa manyan gari ko ko masu kuɗi ko saboda haka ba ka gani izuwa wasu manya ko wasu mutane daga cikin banu isra'ila min ba'di musa wanda suka zo bayan annabi musa ya shuɗe iz qalu li nabiyyin lahum suka faɗa wa wani annabi an yi saɓani wannan annabi ne wasu suka ce shamuil wasu suka ce annabi yusha ne ala kulli hal dai bayan annabi musa ya zo suka ce masa ib'ath aslana malikan nuqatil fi sabilillah ka aika mana ko ka sanya mana wani sarki jagora wanda za mu yaƙi saboda Allah tare da shi saboda kamar yadda aka faɗa akwai wasu manya-manyan arna waɗanda suka ci galaba a kansu saboda haka sai suka ce me zai hana ba za ka sanya mana wani shugaba ko jagora ko sarki duk da sarkin ne yake nufi ana amma har jagora ma duk zai ɗauka wanda za mu yaƙi saboda Allah tare da shi ba sai ce hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ba fa jin tsoro ba fa ganin akwai yiwuwar idan aka wajabta muku yaƙin ku ki qalu sai suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah to mu ko me zai hana mu yaki saboda Allah wa qad ukhrijna min diyarina gashi an fitar da mu daga gidajen mu wa ina an raba mu da ƴaƴayenmu amma kuma sai Allah ya gaskata abin da shi annabin ya hasashi yace falamma kutiba alaihimul qitar lokacin da aka rubuta musu yaƙi aka wajabta musu tawallau sai suka juya baya illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikinsu wallahu alimun bi zalimin Allah ya san abin da azzalumai suka ne da ba aikata na qala lahum nabiyyu wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika qalu anna أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصمة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء wancan annabin nasu shamuilu ko yusha'u Allah ne mafi sani hadisi dai bai faɗa ba kuma Allah ma bai nufin dole sai mun san shi ba yace musu inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika tunda kun nema to Allah ya sanya muku daluta ya zama sarki a gare ku yana gaya musu haka sai suka fara yin objection suna challenging suna ganin bai kamata ba suka ce anna yakunu lahul mulku alaina haba yanzu a rasa wanda za a sanya mana a matsayin sarki sai ɗalu ta yaya ɗalu ta zai zama mai mulki a kanmu wa a haƙo bil mulki minu ai mu muka fi cancanta wa lam yu'ta sa'atan min al gashi talaka fadar ya za a iya zama mai sarauta wasu suka ce shi wannan ɗaluta ɗin da aka saka ya kasance dabbagan ne me dabbagan na da bagan mai jima wakila saƙa'an mai saƙa'an mai ban ruwa wasu sun ce mai ban ruwa ne wasu kuma suka ce asalinsa abin nan ne mai jima ne irin mai jima fatu ne yawa saboda haka sai annabinsu ya gaya musu ya ce inna Allah su ƙafahu alaikum ai Allah subhanahu wata'ala ne ya zabe shi a wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism kuma Allah ya ƙara maka fadin jiki ya ƙara maka yawan ilimi kun ga wannan yake nuna yawan ilimi baiwa ce ko fadin jiki shi ma baiwa ne saboda domin mutum yana da fadin jiki wani lokacin yana da farjini sabanin a ga mutum dan tsigigi wani in ya mare shi zai iya faduwa saboda haka idan ya zama yana da jiki shi kanshi da yawa zaka ga yana da kwarjinin da ba kowa bane zai iya raina shi ina fatan mun gane kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ba dan tsigigi bane an ce rab'atan ne min rijal saboda haka ba ba bane ina fatan mun gane yawa ma nura yake haka sardauna ma kana ganin shi dole ya zama yana da farjini saboda me saboda ana son shugaba ya zama mai farjini abu maryam wani mutum ne alƙali da sayyidina Umar ya sanya shi alƙalanci amma bai da farci sai sayyidina Umar ya ce la'azilan aba maryam wal na rajulan idza ra'ahu fajir fariqahu yace zan cira abu maryam daga alƙalanci zan sa mutumin da idan ya zama to cewa fajiri ya ganshi zai ba shi tsoro amma aka ga mutum dan tsit to kaga ko da alƙalanci aka zo wani zai iya ganin ma an ta kama zai iya mai wani kutufan ya fadi saboda haka shi kuma ilimi abu ne wanda zai buɗe kwakwalwar mutum wanda zai ga abubuwa wanda ya kamata ya hango cikin sauƙi ga lokacin da Allah subhanahu wataala zai halicci halitta yace inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa suka ce ha ba ta ja'alu fiha man su fiha yanzu ya zaka ka sanya halifa wanda zai banna wa wani dima wa nanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu muna tasbihi muna karkake ka Allah ya ce na abin da ba ku sani ba to da ya tashi sai ya fifita wannan halittar da ni wa allama adam al a kullaha thumma aradahum ala al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin to yanzu ku bani wannan labarin sunayen waɗannan abubuwa in dai har da gaske ne cewa ba zan iya halittar halittar da tafi ko ba sai suka miƙa wuya ga Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim na ga shi yasa shi ma nan wa hu basatan fil ilmi wasis ai duk da kuke ganin shi majeri ko talaka fadir sai Allah ya ƙara mai ilimi in mutum ya zama yana da ilimi ko ai ya fi karfin a shi da talauci sannan shi ma jiki alama ce ta ni'ima ina fatan mun gane wallahu yuti mulkahu man yasha babban abin da ya kamata ku sani shine Allah madaukakin sarki yana bada mulkin sani ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wataala me yalwa ne kuma masani to qala lahum nabiyyu wa qala lahum nabiyyu inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut fi madinah في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ya gaya musu saboda su dama banu Isra'ila annabawa ba sa yanke musu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi kanat banu Isra'ila al anbiya kullama dhahaba nabiyyun qama nabiyyun duk banu Isra'ila annabawa ne suke shugabantu saboda haka shi yasa suka fi kowa yawan annabawa duk annabawan da Allah ya aiko gaba ɗayansu daga banu Isra'ila ne in banda mutum nawa in ban da mutum nawa in ban da mutum nawa na nawa dawa dawa mm mm dawa to annabi Muhammad fa sai ka kara ka kara yawan a ah? annabi lodi fa annabi lodi annabi hud annabi shu'aib annabi salihu ai duk waɗannan guda uku masu zo kafin ibrahim ne ko shi annabi lodi ne suka yi zamani ko daya kana fa ma kadhubukum qalu inna ursilna faraga ila alihi kaga a lokacin ai sun biyo ta wajen shi ne za su je su da mutanen annabi ko saboda haka bayan da annabi bayan da za annabi ya zama cikin zuriya, annabi Ibrahim tunda tare suke zamani ina fatan mun gane so ala kulli hal duk annabawan Allah waɗanda ya aiko daga banu Isra'ila suke ce mutum Eh. nawa ka lissafa tabbas ka lissafa dawa dawa ok mun ce annabi ne to mu ce idris a tira idris ne nuhu salihu shu'aib hud ibrahim lut nawa kan samu bakwai yanzu ka samu to ismail ba ka saka shi ba na ko ismail shi yana na ashe Ismail ya ya girma Isra'il din ma ko to sai kuma hmm sai wa kuma su su goma ne wai zai iya tuno mana da ragowa dukkan annabawa gaba su waɗanda Allah ya aiko daga cikin banu Isra'ila suke sai mutum goma shi ta Allah subhanahu ta'ala ya ce waje Allah fi zurriyyati nubuwata wal kitab na anya Yunus Yunus ko Yunus aina ba kamar banu Isra'ila Yunus baya ciki kacewa Eh, shi ma isa ba banu isra'il ba inda shi ya haifi isra'il ɗin za a ƙara so mana gobe mun samu takwas ko tara so ta ƙara so mana gobe duka insha Allah Allah yake cewa wa ƙara lahun nabiyu annabin sai ya ce musu inna ayata mulki tunda ku ba ku yadda da mulkin ta ba to akwai alama da Allah ya sa wacce za ta nuna cewa mulkin nashi daga Allah ne kuma shi ne mulki ne shi ne inna ayata mulki an yi a tabut kuma tabutu fi sakinatu zai zo muku da at-tabut me tabut na na zai zo da wani akwati ko wanda fihi sakinatu Allahu a'lam an yi sabani me ake nufi da sakina akwai wanda suka ce sakina yana nufin wata tasa wacce aka yi ta da zinare wasu kuma suka ce Sakina tun kamar yadda take a asalin sunanta me ma'anar sakina natsuwa wasu kuma suka ce Sakina tun yana nufin rahama saboda haka a cikin wannan akwatin akwai Sakina tun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu harun sannan kuma akwai ragowar abin da ya raguna daga abin da mutanen gidan annabi Musa da mutanen gidan annabi Harun suka bari mana za a samu sanda annabi Musa a ciki sannan kuma za a samu sanda annabi Harun a ciki za kuma a samu wasu daga cikin alluna na atura shine ma'ana wabatsiyar baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul mala'ika kuma yadda zaka san banu Isra'ila saboda masu taurin kai ne Allah yana ba su ayoyi wanda mu bamu magansu ba kuma za su zo mala'iku ne suke dauke da wannan shi tabut din inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin wannan akwai aya gare ku in dai haku mu'minai na فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإني فشربوا منه إلا قليلا منهم abubuwa waɗanda suke za ka ga kamar mai hikimarsu amma Allah dan ya san wanda zai imani da Allah don kuma ya san wanda zai yi biyayya gare shi wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai walillahi al-mashriq wal-maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah amma kaga duk da haka sai aka kalli baitul maqdis daga baya kuma Allah ya juya ya ce a kalli Ka'aba saboda wani anan kawai zai ga kawai ha, wata ake saboda haka shi gaskiya ba zai iya ba to amma Allah yana yi ne dan ya jarraba imanin mutane to shi yasa shi ma lokacin da ɗaluta ya fita da mutane sai Allah ya musu jarabawa shine falamma fasala tu bil junud lokacin da ɗalut ya fita da wannan rundunar qala sai ce musu to inna Allaha mubtalikum bi nahari to Allah fa zai jarraba ku da wata ƙorama faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya kwankwaɗi ruwa ya sha ruwa har ya shayar da zai koshi to baya tare da ni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda kuma ya zamanto cewa a bai ɗanɗana ba to baya tare da ni illa man yaftarafa hurfatan biyadi sai dai wanda da ya tashi kawai ya ɗiba a hannunsa ya ɗebi kan fata ɗaya a hannunsa ina fatan mun gane saboda haka wannan shine dokar da ɗalib ya kafa musu bayan sun fita kan kuma ta dama waɗanda suka fita da su su duka ne ko wasu daga ciki wasu ne illa qalilan minhu ɗan kaɗan ne suka fita to a cikin ɗan kaɗan ɗin sai aka kawo musu doka cewa ga doka za mu haɗu da ruwa amma ba za a sha ba amma dai illa manik iktarafa gurfatan bi wanda ya fata da hannunsa to shi wannan ba matsala baya tare daga cikin waɗanda suka saba mu fa sharibu minhu illa qalilan minhu to kuma da suka tashi duk kusan sai suka sha illa qalilan minhum sai 'yan kaɗan daga ciki falamma jawazahu huwa lokacin da shi dalut ya tsallake ruwan wallazina amanu ma'ahu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi mana waɗanda ba su ba su sha ruwa ba qalu ba taqata lana al-yawma bi jalut wa suka ce kai yanzu yadda muke nan yaya za a yi mu iya da waɗannan abokan gaba ai babu yadda za a yi mu iya da su ba yadda za a yi tun da dai gashi ba mu da yawa su kuma su suna da yawa ne alladhina yadunnuna annabin mulaqullah masu ilimi daga cikinsu sai suka ce haba fakku damu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah ai abin da ba ku sani ba da yawa in aka samu jama'a ‘yan kaɗan to za su iya rinjiyar jama'a masu yawa amma da taimakon Allah kamar yadda wasu suka ce adadin waɗanda ba su sha ruwan ba ba su wuce mutum ɗari uku da goma sha uku ba adadin mutanen da suka je yaƙin bada haka aka rawaito daga bara bin azib yake cewa kunna na tahaddasu anna ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhi kanu yawma badrin 300 wa bid'ati ashara ala iddati ashabi qalu alladhina jawazu ma'ahum na ina fatan mun gane saboda haka suka ce wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri saboda ku dai abin da yake kanku shine mu dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala na ولما برقوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرج علينا صبرا قالوا ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا فانتصرنا على القوم الكافرين فهزموهم فهزموهم بإذن الله وقتل داوود داوود iddu lokacin da suka fuskanci inda jalu ta yi qalu sai suka ce rabbana afrigh alaina sabran ya Allah ka zuba mana hakuri shine ma'ana afrigh alaina sabran Allah ka zuba mana hakuri saboda waɗannan abokan gaban sun ninninka mu dan haka in ban yi hakuri ba babu yadda za a yi ya zamanto cewa mun iya fuskantar su saboda haka suka ce wa sabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da dogadogan mu wansurna ala alqaumil kafirin Allah ka tabbatar da mu ka taimake mu akan waɗanda suka kafirci Allah ya ce fa hazamuhum fa hazamuhum bi idnillah sai suka karya su da izinin Allah duk da su yan kadan ne su kuma masu yawa ne amma saboda Allah yana taimakon bayansa sai suka kakkarya su da izinin Allah Allah ya ce wa qatala Dawudu Jaluta wa qatala Dawudu Jaluta wani da ya zo tafsiri bai iya hau ba ya ce ɗaya ya kashe ɗaya saboda haka a cikinsu dai wani ya kashe ɗaya daga ciki saboda an ce waƙatala dawudu jaluta wani lokacin mafulun bihi yana iya zuwa a farko ko wani lokacin kuma ya zo shine na biyu saboda haka ya ce to duk da yadda aka yi dai wani ya kashe wani a ciki ɗaya ya kashe ɗaya ku kuma me za ku ce Dawud ya kashe Jaluta me dalilin ku ta ina kuka gane Dawud ne fa'ili saboda Dawud an masa a ko na shi kuma shi kuma Jaluta an masa yawwa to kun ga amfanin nawa kenan marigayi kala rawi Allah ya masa rama yake cewa kun damu mutane dole sai an karanta nawa yace da sharibal ma'a da sharibal ma'u da sharibal ma'i da sharibal ma yace duk ruwa ya sha duka ruwa ya sha ko fata kai, ko rubu kai, ko kisira kai kowanne duka ya sha ruwa saboda kaga ba dole bane sai mutum yayi na hawo Allah ya masa rahama saboda haka yake cewa waqata na Dawud jaluta Dawud ya kashe jaluta shi Dawud kamar yadda suka faɗa shine annabi Dawud wanda kuka sani amma a zahiri a lokacin bai zama annabi ba malaman tafsiri sun yi tattaunawa shin a lokacin da ya kashe jaluta shin yana annabi ne ko kuma kafin ya zama annabi wasu malaman tafsirin sun ranjayar da cewa bai zama annabi ba saboda suka ce annabi baya zama karkashin wanda ba annabi ba saboda shi ɗaluta ba shi daga cikin annabawan Allah kawai an wakilta shi ne a matsayin jagora kuma sarki saboda haka suka ce a lokacin bai riga ya zama annabi ba saboda haka Allahu a'lam da ingancin isa a yadda malaman tafsiri suka faɗa a lokacin da suka je fagen yaƙi shi jalut ya kasance mai tsananin ƙarfi ne saboda haka ya fito ya nemi mubaraza mana ya nemi cewa ya kama wani ya fito su yi faɗa da shi na to turanci ne na da kalma hausa za ka kawo a'a kalma hausa nake so yawwa to gara ma wannan su yi gaba da gaba saboda haka sai da yawa suka ki fitowa saboda haka sai shi ɗaluta ya ce ya yi alkawari duk wanda ya fito zai ba shi kuma zai ba shi rabin mulkinsa saboda haka sai dawud ya fito haka suka faɗa malaman tafsiri saboda haka ya kashe shi wa atahu mulka sai Allah ya ba shi mulki wal hikma ya kuma ba shi annabta kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a suratul naml ko da آتينا داود ilma? علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ina fatan mun gane suka ce godiya ta tabbata ga Allah mun ba su ilimi suka ce godiya ta tabbata ga Allah da ya fifita mu akan mafiya yawancin mu'minai a cikin suratu sa'ad ko Allah yake cewa isbir alama ya yaqulu wa zkur abdana dauda dal aidi innahu awwab ya kasance mai yawan koma zuwa ga Allah inna sakkarna Jibala, ma'ahu yusabbihuna bil ashi isra mun hore masa dutse yusabbihuna bil ashi wal isra suna yi mana tasbihi bil ashi isra da safe da yamma wa tsaira mashura kullun lahu awwa har tsuntsaye ma duk mun hore masa wa hal ataka na sani wa hal ataka naba'ul khasmi ka samu labarin lokacin da wasu masu husuma suka haura suka shiga inda yake ibada suka kawo mai ƙara ta له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكلنيها وألتني في الخصاص saboda haka Allah ya ba shi mulki ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah ina fatan mun gane saboda haka Allah ya hore masa ƙarfi da kuma mulki da ولقد آتينا داود منا فضلا كو سورة السبع يا جبال أويبي معه وألنا له الحديد ya zamanto aka tausasa masa ƙarfi kamar yadda suka ce yana tausasa ƙarfi kamar yadda ake me kamar yadda ake me eh ko ka ce kamar yadda ake dadda magari ake juya shi animal sabirati waƙaddir fissan wa'amalu inni bima ta'maluna basir ka gani haka Allah subhanahu wa Ta'ala ya faɗa ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurin rasiya i'malu wa qalilun min ibadiy shakur saboda haka Allah ya gadar wa annabi Sulaiman ma wannan mulkin wa warisa Sulaiman Dawud shi ma annabi Sulaiman ya gaji wannan mulkin wanda Allah ya bashi anan sai ce ya ayyuhan nas ulimna mun tiqa tsaye an ba mu ma har magana tsuntsu muna ci wa utina min kulli shay inna hadha lahu al-fadl al-mubin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم akwai lokacin da aka ta ya zamanto ya taso rundunoni suna bin sa saboda haka ana cikin tafiya kawai sai ji wata tururuwa tana cewa ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la ya'timannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yashurun maza maza ku shiga cikin gidajjaju saboda kas sulayman shi da mutanansa saramar mutse ku ba sani ba kata masama ba'ika min qawliya yayi murmushi yana mai dariya yace rabbi auzi'in an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin saboda haka wani sulaimana riha guduha shahrun wa rawaha shahr wa atalna lahu ainal qitr yana da iska wacce tafiyar wata guda take da safe da yamma kuma ta yi tafiyar wata guda saboda haka Allah ya hore mai aljanu har sai da ya zama su kansa aljanin ma da ya mutu ba su san ya mutu ba saboda kawai in suna aiki saboda yadda suke jin tsoron sa, ko kowa ba sa yi ma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata ma kharra tabayyana aljinnu an law kanu ya'lamuna alghayba sun fil azabil muhin saboda haka ya dogara da tandarsa haka su kuma aljanu suna ta aiki saboda yadda suke jin tsoronsa ba wanda yake iya waiwuwa saboda haka sai da suka shekaru suna aiki ba san ya mutu ba sai da gara ta zo ta dinga cin sanda har ya sai suka ce ka Allah da sun san ba da mutu zai suna cikin azaba ba ala kulli hal Allah ya bashi wannan wanda kuma yanzu ba wanda Allah ya ba ko saboda ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab satin da ya wuce wata ta turo tambaya take cewa wai a baban shi ya mutu amma yana auren wata aljana saboda akwai ƴaƴan da suka haifa da aljana ba sa ganin su dan haka ya za a yi wajen rabon gadi wallahi malam tambayar ce da ta bani haushi na ce to tunda ma fa ganin su idan an raba gana ina za ku gan ku ba su kuma sannan a ina waye yake shi da cewa ya aure aljana har sun mutu har sun haihu shi dai ya mutu baya na saboda amma haka amma an kaddara sun haihu a ina za a haɗu balle a ba su sun ce ba sa ganin su saboda haka wannan wani mulki ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Dawud annabi Suleiman kuma ya zo ya gada shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa atahu Allahu Allah ya bashi mulki wal hikmata kuma ya bashi hikima mana ya bashi annabta shine ma'ana hikima wa allamahu mimma yasha kuma ya bashi ilimi na abin da ya so walaula dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'd in banda Allah yana tunkuɗa cutar wasu mutanen da wasu mutanen la fasadatil ard da ƙasa ta lallace to shi yasa aka sanya shugabanni aka sanya wasu masu zafi wasu masu sanyi saboda in wasu sun yi zalunci wasu tun kuɗi Allah yake cewa walakin Allah bu fadlin alal alami amma shi Allah me yawan falala ne ga talakai saboda haka shi yasa ya zamanto cewa ya sanya mutane suka zamanto cewa sun bambanta da juna wasu mutane kirki ne wasu kuma mutanen banza ne wasu masu zafi ne wasu kuma tako ne saboda Allah subhanahu wataala ya tunkuɗa zalincin wasu da wasu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban na. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kamar sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك